sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kwai cikin ƙaya mai taken rikita rikita littafi na biyu da uku wato littafi na ashirin da uku masu rare na idan ba manta ba a cikin littafi na ashirin da biyu mun dagata ne a daidai inda saɓani ne kawai da shirin shaidan ya gitta har wancan matsalar ta faru maimakon su nemi hanyar da za a sulhunta shine za su haɗa wannan annamimancin Allah sarki wannan kenan to a daidai nan muka dakata sai kuma daura kawai to lallai lokaci yayi da za a yi uwar watsi kuwa ashe yanzu a ce har mahaifiyarsu ta gaza kiranta ta sanar mata balle yan uwanta su onkul uwaisu dan ba ta saka kanwarta maimuna a wannan sabgar tunda tuni ta tuna musu tunda tuni ta nuna musu ba ta tare da su ita dama a wannan dare gaba daya bacci gagarar idanun momi yayi gashi dat baya gari ta yi kiran wayarsa ya fi sau goma ta ki shiga ta kuma kira mama atika ba a ɗauka ba ta kira shahuda shi ma bai shiga ba gaba ɗaya sai kanta ya kara ɗaukar zafi sai sauke ajiyar zuciya take yi a jere a jere Allah sarki wannan kenan gari na wayewa duk da uban baccin da ke cin idananta haka ta yi shiri tun da farar safiya ta fice a gidan ko jiran direba ba ta yi ba don a ganinta kafin ya zo an gama ɓata mata lokacin lokacinta tun shigowar ta falon mama Atika da ke zaune tana lazimi ke kallanta mummy sai sake cika take tana batsewa ganin fa mahaifiyar tasu ba ida addu'ar nan tata za ta yi ba ya sa ta faɗin wai ni kan mama wannan wannan addu'ar ba ta karewa ne ni fa a kage na mama Atika ba ta ce mata komai ba haka ma ba ta tsaya da addu'ar ba sai da ta kai aya ta shafa tana faɗin ke dai wallahi Aisha san baki da dibar san baki da ɗabi'ar kwarai ba karamin lalacewa rayuwar ki tai ba a garin can na marasa sallah me ke faruwa na ganki da wannan uwar safiyar cikin sake bata fuska mami ta ce ba dole ake gani na da farar safiya ba yanzu mama dan Allah munafircin da ake shirin kullawa ya kyautu kenan a gidan nan kowa ya san alakar da ke tsakanin shahuda da yaran nan na wajen abdulaziz amma shine za a shirya wani annamimanci ta bayan fage ba tare da sani na ba ma saurin katse ta mama atika ta yi da faɗin ke da allah rufa ma mutane baki waye zai sake haɗa sabgarsa da wannan shashashar yar taku mai kama da wanda aka yaye jiya idan bacci kike to ki ma dawo hankalinki Aisha ba dan wawuyar yarinyar nan ba da yanzu mun gama mallakar fema da abin da muke bukata amma ta zo ta bata mana komai saboda ita shashashar yarinya ce ta bararriya ki duba yanzu wulakancin da ta jawo mana wulakancin da ta jawo mana ne ya saka dukkanin manufofin mutan gidan nan ya gama bayyana yanzu kowa ma ima yarsa farautar yaron nan yake dan dama can shakkata ne ya saka su haɗiye kwaɗayinsu a fili duk da wasunsu na takamar komai yana hannunsu ne ai maimakon kuma a shekaru hudun nan ku nemi hanyar gyara komai tun kan abin ma yayi nisa ta ba shi hakuri amma sai kuka dauke ta kuka sake turawa cikin Yahudawa ke kuma kika ɗauki fushi da mu yanzu har nayi ciwo na na gama a gidan nan Aisha baki leko ni ba saboda ke mai yako to mu ne muka saka ta ko kuwa mu ne muka saka shi sakinta mu da ta ɓata ma komai mu ne ya dace mu yi fashi ba ke ba aiko ni dai mama naji ya isa dan Allah sai faɗa kike ko haɗiyar nyawo ba kya yi naji an yi kuskure amma kuma ai bai kyauta a wannan karan kowa ya ki fahimtar kaddara ce sanadin komai ba Allah ya rubuta a cikin nan ba zai zo duniya ba daga baya kuma dai ai komai ya dawo ya daidaita amma sai babu wanda ya kira ni a cikin ku ta ya ba zan ɗauki fushi ba to ke dai kika sani ai kuma fushin naki bai miki amfani ba tun daga shi kin dawo da kafar ki ko kuma a lokacin da kuka makare ke da diyar taki don kuwa a yanzu filin dagar ya zama na farauta da yawa mamaki amin mama ki daina faɗin min makara babu wata makara da kowa ya san jawat na san Shahuda kuma insha Allahu a cikin watan nan za ta dawo kasar nan baki mama Atika ta tabe da ya musasshiyar fatar ta ta tsufa ta ce ko dai kuka jiyo dan nitawa ta yi kyau dama ko ne masu amfana ba ne ba a shekaruna ni yanzu amfanin mai abin da ake nema ɗin zai min komai da kuka ga ina yi don ku nake yin sa Shiru ita dai momi ta yi ba ta tanka ba. Tana nan zaune har su Uncle waisu suka shigo gaida Mama Atika. A nan fa su ma mama ta balbale su da masifa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba wasa-wasa rigima ta kaure a tsakaninsu don ko yanzu su ma ba daga mata kafa za su yi ba duk da tana babbar yarsu a ɗakin duk yanda mama atika ta so su yi shiru sinki har sai da ta saka musu kuka sannan suka dawo hankalinsu suka yi shiru to ni dai sam ban san bikin da ake ba a gidan na ji dai anti a amila na magana akan anti shahuda za ta dawo ban ji an faɗi rana ba ba kuma an faɗa min ba ni ma sai ban bi ta kai ba dan ba kowace sabgar gidan nake shiga ba musamman ma yanzu da na san ciwon kaina tsawon kwanakin da suka biyo baya a satin ban sake jin komai na faɗuwar gaba ba haka ma wanda muka taro a ranar nan ban sake ganin koda ɗaya a cikinsu ba duk da abubuwa masu yawa game da shi sun ki barin raina duk kuma kokarin ture sun da nake yi hakan bai sa na damu kaina da rashin ganin nasa ba na ci gaba da harkokin gabana har a yau da muka yi safiyar fita aiki kasancewa ta mun kasancewar ta monday tushen aiki kamar kullum na yi tsab da tamkar ka sace ni ka gudu musamman ma da ta kasance a yau sanye nake da bakaken suit na mata wanda wando ne da riga na kawo farin baby hijab na saka tamkar yadda na saba a kowace rana kayan sun zauna min sosai a jiki tamkar dan jikin aka halice su na saka siririn farin eyeglass dina sannan na fito dauke da takalma na a hannu babu kowa a falon na ajiye takalman na nufi kicin kuku har ya kammala hada mana breakfast ne da ya kasim ti na shiga hadawa muna gaisawa da shi ban fita ba na zauna a ɗaya daga kujerun hudun da ke a kicin ɗin tebur a tsakiyarsu ina fara shan shayin ya kasim na shigowa shi da salman na yi mamakin ganin ya salman da wannan farar safiyar shi da kullum sai an yi fama da shi ma yake tashi da safen ya yi shirin zuwa aiki da yake a kamfanin dat yake aikin sai ya kai goma bai fita ba hannu ya kasim ya miƙo min alamar magaisa amma sai na girgiza masa kai ina murmushi da faɗin yaya ina kwana harara ta yi sannan ya zauna ya salman da shi ma ke zama ya taɓe baki shi ma gaishe sa na ya amsa a ɗage kamar yadda ya saba ban sake bi ta kansu ba na ci gaba da shan tiɗina ni dai su ma kowanne kokarin karyawan yake yi ban wani ci abincin kirki ba na tashi na koma falo na bar su a cikin ɗakin a cikin kicin ɗin ina ɗaura takalmina sai ga ya kasim ɗin ya fito yana faɗin tashi mu wuce mun makara miƙewa nayi muka fice yayin da muka isa ofis ina fitowa daga mota da shi na fara tozali hakan ne ya saka na faduwa ganin ba mu yake kallo ba na ɗauke kaina daga gare sa sai ta gefen ido nake satar kallon sa sanye yake da jeans ruwan toka da farar t-shirt mai gajeren hannu idanunsa sakaye cikin glass da ya yi masa matukar kyawu dole inda suke tsaye shi da wani a jikin wata mota ita ce hanyar da zan bi ta kai ni inda zan je sai kawai na canja hanya saboda yanda nake jin gabana na ci gaba da tsananta faduwa ni dai na san ba tsoro bane ba sai dai yana min kwarjini da zan iya rantsuwa wani ɗa namiji bai taɓa yi min irinsa ba ban san me yasa hakan ba ban kuma san menene dalilin hakan ba hanya na canja sai dai ina jin tamkar ana bina da kallo juyowa na yi kaɗan don in ga ko zan ga mai kallon nawa sai dai ban ga kowa ba na ci gaba da tafiya ina karanto addu'ar duk da ta zo min kan harshe ikon Allah tunda na yi nesa da wajen da na gansa sai na koma normal har na karasa wajen da nake kyautata zaton ganin ummi Bangaren Jawad kam da a yau suka dawo aiki shi da tawagarsa ya iske ayyuka da dama musamman ma waɗanda suke da matukar haɗarin da ake bukatar mutum mai ƙwazo da jajircewa irinsu. Wasu ayyukan kuma an haɗa su ga wasu jami'an tsaro ne amma suna ta musu tafiyar hawainiya ba su karasa ba babu ma wani bayani mai gamsarwa hakan yasa yau aka miƙa su gaban su Jawad ɗin. kansa ya ɗauki zafi da ganin ayyukan da ke jibgi a gabansu duk da kuwa a yanzu sun sake samo dabaru na musamman shi da abokan aikinsa da suka samu zuwa wannan horo na musamman a ƙasar amurka ya kuma dawo ne da karsashin aikin canja wani abu a kasarsa don bai isa canja komai ba shi ya san wannan irin su masu son jajircewa kalilan ne ta yaya kuwa suka isa canja komai sai dai su yi nasu kokari su koma gefe ubangiji shi ke da sauran hanyoyin maganin sauran tun kafin nasu rahamarsa ce ta saka zukatansu su ma jin son gyaran bakon da ya yi wani abokinsa da suka yi secondary tare lauya ya zo ne bincike akan wani kes shine ya rako shi suka tsaya a jikin motarsa suna magana sarai jawat ya ga lokacin da kasim da beli suka fito a motar kasim din amma sai ya ɗauke kansa cikin basarwa duk da aka san zuciyarsa yana tunanin menene alakar kasim da wannan yarinyar saboda a yaushe yana kallon su ne tare da juna sai kuma akwai sai kuma aka yi rashin sa'a shi ma abokin nasa idansa suka hango su Bilkisun. Ya ce, "Wow je, kaga wata kyakkyawar halitta mai tsada da daraja kuwa?" Jawad da Ras ya fahimci inda abokinsa ya dosa, tsabar rainin wayo sai ya yi tamkar bai fahimta ba. Bayan wucewar abokinsa ofis ɗinsa Ahmad ya wuce domin amsa kiransa. Yana kokarin shiga ya ci karo da Kasim shi ma ya fito, kokarin ɗauke kai Qasim ke yi shi ma Jawad din har yayi niyyar hakan sai kuma ya ga rashin kyautuwar abin murmushi ya sake har kumatunsa na lobawa ya mika makasin hannu yana faɗin assalamu alaika kin miko nasa hannun Qasim yayi sai dai ya amsa masa sallamar Jawad ya kamo hannun Kasim cikin nasa tare da faɗin haba dan uwana me yayi zafi shi ba wuta ba ina fatan na same ku lafiya ya jama'ar gidan Ran Kasim ya sosu da wannan rainin hankali na Jawad dan shi matsayin rainin hankali kawai ya kalli abin dan haka ya kasa daurewa ya ce da wannan salon kuma ka dawo Jawad ya murmusa yana sakin hannunsa cikin gyara tsayuwarsa yana shafa gemu da tura hannuwansa ɗaya a aljihu ya ce menene abin salo a nan Kasim kai fa dan uwana ne jini na. sannan ga alakar musulunci a tsakanina da kai kuma kai yare na ne ogana a wajen aiki shekara biyu rabanka da gani na shekara biyu raban da ka ganni na ganka da akwai kaddarar mutuwa tsakaninmu maybe wani zai samu sakon mutuwar wani ne a tsakaninmu ni dai tsakanina da Allah na gaishe ka ya rage naka ka ɗauka hakan kai ma ko saɓaninsa na barka lafiya sagade Kasim yayi yana bin Jawad da kallo har ya shige office sa Ahmad yayi kamar ya bisa cikin office din sai kuma ya fasa ya nufi ofis ɗinsa. yana juya kalaman Jawad cikin ransa Jawad kam ko da ya shiga bayan yayi gaisuwar girmamawa ga Sa Ahmad sai nuna masa wajen zama hannu Sa Ahmad ya bashi cikin musabaha suka sake gaisawa duk da dai Jawad na nuna jin kunyar haka din je ka san me yasa na kira ka kuwa a asa Jawad ya faɗa cikin kaɗa kai zama sosai sa Ahmad ya gyara ya fara magana idanansa akan Jawad din wato za ka yi mamaki idan na ce maka bakin abubuwa da yawa sun sake shigowa hukumar nan masu ban tsoro da mamaki akwai cases da yawa da kai kanka ka fara ka tafi ka bari to ina mai tabbatar maka da yawansu ba a karasa su ba har zuwa yau da nake maka maganar nan waɗanda kuma aka karasa ɗin sun canza sun canzu ga bisa salon da ka bar su gaba ɗaya ma gashi wasu cases ɗin sun sake karuwa da yawa akwai jami'anmu akwai jami'inmu mai matukar ƙwazo kamar kai ɗin nan bayan tafiyar ku nagartarsa ta sake fitowa amma kamar yadda na sanar maka ranar ya fita wani aiki sai dai gawarsa aka kawo mana ka san wani abin mamaki jawad da idanunsa ya kada ya yi jazir ya girgiza kansa murmushi sa ahmad ya yi na takaici yana ci gaba da faɗin abin mamakin da har yanzu yake cizon zuciyata shine Bilet guda uku da aka harbi Abdullahi da shi a kirjinsa da cikinsa dukansu blade ne na jami'an tsaro. Abi mafi al'ajabi bilet ɗin suna cikin bullet guda dubu sittin da shida da aka kawo kasar nan shekaru tara da suka wuce waɗanda a zahirance bayanai sun nuna bullet ɗin sun kare gaba ɗaya bayan shekara ɗaya da wata bakwai da kawo su bullet ne masu matukar haɗari don in har aka yi harbi mutum don in dai aka harbi mutum da su a cikin sekon ashirin dukkanin ilahirin jikin mutum ke tsinkewa idan ba a gaggawar kai sa asibiti ba ya samu taimakon gaggawa zai iya rasa ransa a kankanin lokaci sannan ba a kowace bindiga yake aiki ba to abin tambaya a nan, yaya aka yi blade din suka kare shekara hudu baya kuma suka kashe mana jami'anmu daga ina suka fito wasu ne aka sake shigowa da su koko dai su ne din gaba ɗaya jijiyoyin kan jawat sun mimmike rudu-rudu makogwaransa sai kai kawo yake a wuyansa saboda tsabar haɗiyar busasshen yawo mai kona zuciya ya matsa idanansa tare da rantsa tare da rantsa hannu muryarsa a matukar kausashe ya ce sa akan wani kes wannan abin ya faru sa Ahmad ya yi murmushi idanansa akan Jawad mazantakar je akan aiki da kishin kasarsa ya sa a kowane lokaci ya fi sha'awar ganinsa akan aiki na musamman ya dan dage kafada yana buga tebur kaɗan da komawa cikin kujera ya kwanta har lokacin idanunsa akan jawad je yan bindiga daɗi ne kawai amma ga dukkanin bayanai komai anan amma dai ga nan bayanan komai anan ya kare maganar da tura masa wani fayil a gabansa ɗauka je yayi ba tare da ya buɗe ba babu abin da zuciyarsa ke yi sai ta farfasa kawai shiru ofis din yayi na wasu mintoci kafin sa Ahmad ya katse shirin da faɗin a yanzu kana buƙatar randuna ta musamman je fiye da su Jabir kawai muna da sabbin ma'aikata masu jini a jika da karsashin aiki a ransu saboda yanzu ne jinin jikinsu ke zagayawa cikin kowace jijiya dalilin kuruciya da zafin rai mai tare da ɗokin aikin sannan a cikinsu akwai kwararrun maharban da suka samu horo na musamman a ɓangaren harbi wanda an daɗe ba a yaye sabbin horarsuwa irin waɗannan masu kwazon ba a hukumar nan tamu a shawara kawai na baka umarnin don zuciyata ta yarda da kai yanda irin yanda ko ɗan da na haifa ban yi wa ba duk da kasancewarsa duk da kasancewarsa jami'in tsaro shi ma Allah ya yi jagora haziki kuma jarumin yaro na abin alfahari abin alfaharin kasarsa da 'yan ƙasa zazzafan numfashi Jawad ya sauke yana miƙewa idanansa a matukar jazir tamkar ya haɗe wuta yayi slot din sa Ahmad sannan ya fice tamkar wanda zai je filin daga ko da ya isa ofis ma gaba ɗaya zuciyarsa a dagule take ya ma rasa wani kalar tunani ya dace a ce yayi dan lamarin kasarsa a kullum sake bashi tsoro take tsoro irin mai firgitarwa daban ta ajabi, komai aniyarsa saboda kuɗi kuɗi kuɗi daidai kuɗi daidai kuɗi kuɗi dai sai yaushe ne mutane za su ajiye son zuciya da burin mallakar kuɗaɗe su amshi gaskiya da wannan rayuwa ne kuma kullum muke fatan ganin kayinmu cikin aljanna a haka muke so Allah ya yi mana rahama a haka muke so manzon Allah ya yi alfahari da mu ya rantsa idanuwansa sosai yana ci gaba da haɗiyar ɓacin ran da ya tokaro makoshinsa bai sake fita ba bai kuma sake barin wani ya gansa ba ko da a su Aliyu ne don kulle kansa yayi a ofis din yana ta sakawa da kwancewa har sai da a lokacin har sai da lokacin sallah yayi sannan ya fito domin gabatarwa bayan sallar da asar ya ba Maros damar tattara masa kananan jami'an jami'ansu sabbin daukar wannan karan duk da ta yi mamakin hakan sai bata tambaye sa ba dan bata ga alamun wasa ta tare da shi ba a yanda ma ta ga fuskarsa a matukar murtake sai abin ya bata tsoro don irin wannan fushin nasa mafi yawan lokuta sukan gansa ne idan aiki ya ɗauki zafi ba mu san me ya faru ba mu dai an tara mu waje guda inda aka nema inda aka nema mu rabu rukuni rukuni akan abin da muka fi samun kwarewa da shi a wajen horaswa ina cikin jami'ai masu kwazo da suka samu kwarewa wajen harbi don haka ban yi kasa a gwiwa ba wajen shiga cikinsu sai da duk muka gama rarrabuwa sannan wanda ya saka a tattara min ya fito yanda sautin takun takalmarsa ke fidda kara haka nake jin sautin bugun zuciyata na fidda karar bugu zuwa yanzu kam na dan fara jin tsoro ba komai ya kawo tsoron nawa ba kuwa sai fahimtar da nai kasantuwar wannan mutumin a kusa da ni ke kawo min wannan yanayin da ban san dalilinsa ba me yasa sai a kansa kawai nema kaina tambayar da bani da amsarta na tafi tunani sam ban san bikin da ake ba sai da na ji karar sautin bugawar kafarsu ne na yi firgigit daidai za su ajiye hannayensu da suka yi sulut nashi hakan ya saka ni saurin kallon inda yake nima ina kokarin kai hannuna saman goshina karab na tsinci idanansa a kaina yana watsa min wani kallo mai kama da gargadi kasa na mai da kaina muka ajiye hannayenmu tare da 'yan uwana tsayuwarsa ya gyara har yanzu dukkanin hannayensa na cikin aljihun jins ɗinsa ruwan toka kamshin turarensa na ci gaba da addaba ma addaba ma kofofin hancinmu ya dan furzar da huci kaɗan yana ci gaba da tattsare mu da idanunsa masu ban tsoro ga su yau sun yi jazir alamun yana tattare da ɓacin rai ganin yadda yake mana kallon ɗaɗɗayan ne ya sa ni fahimtar nazartar mu yake ɗaya bayan ɗaya Babu zato muka tsinkayo muryarsa mai tarin nutsuwa wadda yau shine karo na farko da zan ji sai dai kuma ba mu yi sai dai ba mu yayi wa maganar ba hakan yasa ba mu ji me ya faɗa ɗin ba duka bayan kalmomin farko na ambatar sunan Ross da yayi Ross da ke gefensa ta kalle mu tana matsowa kusa da mu sosai da mana bayani akan abin da ya ce a cikin kowane rukuni yana bukatar mutum biyu don haka zai gwada kwazon kowa mun amsa da girmamawa kafin kowane rukuni a haɗa su da waɗanda za su yi nasu gwajin ni dai har muka bar wajen ban sake yarda na kalle sa ba hasali ma gaba ɗaya na kasa samun sukuni na sauke ajiyar zuciya ina dafe kaina tare da fatan Allah ya kawo mini ɗauki akan wannan sabon al'amari da na tsinci kaina a ciki mun isa wani ɓoyayyen wajen sirri na hukumar mai ban tsoro don kuwa yau na ga abin da a fim kawai nake gani wato manya-manyan makamai masu ban tashin hankali yanzu dama a kasar mu akwai irin waɗannan manyan mahaukatan makaman irin haka gaba ɗaya ganin su ya saka karsashi na guduwa sai bin su muke da kallo tamkar wasu sokaye mun daɗe muna ji a labari babu jami'an da suka kai hukumar DSS mahaukatan bindigu ban taɓa gaskata hakan ba sai yau da idanuna suka gane min a zahiri jin takun mutum a bayana ya saka ni saurin juyawa na yi saurin matsawa gefe na yana bugawar da bai taɓa yi ba don san ban san ya shigo ban san ya shigo wajen ba balle isowarsa kusa da ni irin haka bai ko nuna ya san da ni ba a wajen ya zuge glass ɗin da nake dab hakan ya saka ni yin gaba da sauri jawad da ke hidimarsa cikin halin ko kula ya ciro wata karamar bindiga mai kyau kuwa silva sannan ya taka zuwa kujerar da ke tare da tebur ya zauna yana ɗora bindigar da, har, harsashai kusan guda takwas jabir da suke tare ya ɗauki bindigar da je ya aje ya ɗora harsasan robar da da ke tare da bindigar a cikinta suna magana da je wanda sam su bili ba sa jin su bayan Jabir ya kammala ya nufi su Bili da ke tsaye suna jiran su umarni ya bamu akan mutum ɗaya ya zo dama dukan mu, bakwai ne na rasa yadda zan yi na iya samun cikakkiyar nutsuwa a wajen nan ni kam a raina na ma fara zargin wannan mutumin ko yana da aljanin da baya sona ne shi yasa yake kidimani ko kuma shine aljanin kansa ta yaya dukkanin mutane ina mu'amala da su hankali na kwance sai shine a duk lokacin da muka samu kusanci bana gabana zai ke ta faduwa wannan lamarin da mamaki wallahi karar harbin da ɗaya a cikin mu ta bisa allon gwaji ne ya maido ni a hayyaci na babu shiri don ma harsashen roba ne amma a hakan ba karamar firgita na yi ba kallon da suke min ya saka ni yin murmushin yake shi ma na saci kallonsa sai na tsinci idanunsa a kaina amma sai ya janye kamar ba haka bane ya maida ga allan da wancan yayi harbin sai kuma muka ga ya taso zuwa gare mu hakan ya saka ni sake aro nutsuwa na azama kaina na azama kaina ya karbi bindigar hannun oga Jabir din a wani salon kai tsaye ya harba harsashin sabanin mu da sai ka tsaya wajen nutsuwar ina zaka harba a tsakiyar inda ake bukata harsashin ya shiga a nan kuwa ya shige jikin Allah ya juyo yana fuskantar mu sosai wannan shine wajen da nake bukata kadai harsashi ya shiga ya abin da yace kenan ya wurga ma oga Jabir bindigar shiko ya cabe na kara rabar wajen amma sai na ga ya ma gyara tsayuwarsa alaman babu inda zai je ɗaya bayan ɗaya muka muke zuwa kowa yana gwada kwazansa amma ni na kasa tafiya don ji nake tamkar ba zan iya komai ba a gabansa wanda daga shi sai ni da na rage ta karshe ya yi shi ma hakan na nufin dai duk wayan amarya sai an sha manta nan take nan ta laɓe kuma ta kare haka ni ma na taka na amsa sai dai hannuna rawa yake yi gashi duk sun wani zuba min idanu cikin karanto addu'a na fara dake raina da mai da hankali akan abin da ke gabana amma sai babu zato na ji kamshin mayan turarensa mai daɗin shaka ya sake kusanto ni ki mai da hankali akan abin da kike yi muryarsa mai tarin nutsuwa da amo taddaki dodon na yayin da zuciyata ta yi wani irin bugawa tamkar za ta faɗo ƙasa idanuna suka cika da ƙwalla rudanin da na shiga na babu zato babu tsammani ya saka ni danna kunamar bindigar ba tare da na sani ba ji ne kawai sautin tafi ta ji ne kawai sautin tafi na tashi na azamar kallon su kafin na maida ga allan harbin sai na ga na harba ainihin inda ake bukata ban san murmushi ya su subuce min ba na saci kallon sa sai na ga wayan ya bar wajen ma gabaki daya yana daga can gaban kantar da aka zagaye ɗakin da ita aka kuma rufe ta da glass baki ɗaya da glass baki ɗaya wasu bindigu yake zuba ma harsasai tamkar ma bai san me ake ba maganar oka jabir ta saka ni mai da kallo na gare sa yace lallai kin cancanci a kira ki gwanar harbi murmushi nayi da faɗin nagode sa daidai jawat ya dawo wajen kalmar godiya da Bilkisu ke majabir ta shiga kunnensa ya yi musu kallo ɗaya yana ɗauke ido da kara tamke fuska ya miƙa majabir bindigun hannunsa amsa jabir ya yi ya miƙa ma kowannen mu a hannunsa sannan ya nuna mana inda kowa zai harba ba tare da ya mana bayanin dalilin hakan ba duk jeruwa muka yi kowanne ya zama cikin shiri kafin oga jabir ɗin ya ƙirga uku sannan ya ba mu umarni ko da muka harba ni dai idanuna na lumshe don na san dai bai zama lallai na zama cikin masu nasara tamkar ɗazun ba in har za ku yi harbi ku rufe idanunku da tunanin rashin nasara to lallai wataran a filin daga wani zai fasa ƙeyanku da nasa harsashin maganarsa ta shiga kunnuwan mu babu zato saurin bude idanuna na yi da mamakin jin farcinsa. musamman ma da na ga ba a kusa da ni yake ba hasali ma ya nufi kofar fita ne zai fice daga wajen dukanmu da kallo muka bisa har ya fice kafin sauran yan uwana su shiga ma juna kallon kallo kowa na son fahimtar wane ne ya rufe idanunsa a cikinmu sai dai babu wanda ya samu amsarsa jabir ya yi murmushi yana girgiza kansa kawai da mai da kallonsa ga su bilkisu shi ma sallamar mu yayi don haka duk muka fito kowa yana yar maganarsa da wanda halinsa ya saba mu biyu ne mata a ciki kawai ita kuma tun ma a wajen training ba ma shiga ba ma shiga sabgar juna da ita ko da muka fito sai na shiga neman ummi na iske su ba su fito ba komawa na yi bakin aiki sai dai duk yanda na so ture abin da ya faru a raina ya ki turuwa sai kai kawo yake min a zuciya da kwakwalwa a wannan yanayin ummi ta zo ta same ni tun tana kallo na har ta kasa jurewa ta jeho min tambaya madam wayaye dai kallanta ne da mamaki na ce kamar ya dariya ta kilkile da ita tana girgiza kanta kinga bar zaro min idanu tambaya kawai nayi kwafa nayi mata ina ɗauke idanuna daga kanta da faɗin gulmammiya Allah sarki wannan kenan kwanaki hudu kenan da faruwar wancan gwajin wani abu mai sake wani abu bai sake tasowa ba hasali ma ban sake ganin sa ba a bangaren ma a bangare na ma ni ma na yi shiri tsaf na fara binciken wanda yake ta martabar Amina a cikin gidanmu shi yasa yau da ta kasance Lahadi ban je ko ina ba na same ta a gidansu na yi amfani da lokacin zuwa Islamiyya ne da na maida duk ranar Lahadi yau sai hakura nai da zuwa na yada zango a gidansa Amina da sallama na shiga Amina da ke zaune a kofar ɗakin su tana tsintar shinkafa ta dago tana amsa min fuskar ta dauke da murmushi sai kuma ta fara tsokana ta da fadin wai yau babbar ba kuwa gare mu ashe hararta nai ina jan kujera na zauna kusa da ita na kalli mama da ke mana dariya tana kokarin hada wutar abinci na ce mama kina jin ta ko mama ta ce to ni ai wannan faɗan ba na shigarsa daga baya a zo a matsa a matse ni dariya muka yi gaba ɗaya dariya muka yi gaba ɗaya sai da muka tsagaita na shiga gaida mama ta amsa min cikin kulawa tare da tambaya ta yaya aiki na na ce alhamdulillah mama muna ta gwaji don har yanzu ba a gama sabawa ba kar ki damu bilkisu za a saba har ma ya zama jiki wataran kusan ku ne ku ne ake ambata a kasar mugaye su tsorata murmushi nayi kawai sai amina ta amsa da insha Allahu kuwa mama muryarta a kausashe na alamun tasowar bacin rai tausayinta ya kama ni na dafa ta ina shafawa alamun lallashi a gareta. ta tai murmushi mai ban takaici ba tare da ta iya ce min komai ba shiru na mintuna kusan biyu ya biyo tsakaninmu ita tana ci gaba da tsintar shinkafarta ni kuma ina buɗe littafin da na zo da shi gidan Dagowa ne na kalle ta ita ma sai ta kalle ni amina na zo ne mu fara magana akan wancan abin da ya faru a wancan ranar ina fata ban shiga uzurin ki ba murmushi ta yi min kai bilkisu ni wani uzuri gare ni ki min duk tambayar da kike so ni kuma zan baki amsa in har na sani Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gabatancin yadda za ta kaya kuma huta lafiya.